ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه رانا تبيو yau lahadi 25 ga watan 5 2008 muna gabatar da samina a kan gurbacin abu suleiman daga jos akram kumula fadal sai babban malaminmu wanda za mu saurari jawabinsa insha Allah Sheikh Muhammad Awal Albani akram kun lafadar mashkur sai kuma malami wanda zai mana ta'aliki akan abin da malam zai gaya mana insha Allah Ustaz Bashir Nuhu akram kun lafadar mashkura sai kuma wanda zai sanya albarka akan abubuwan da malaman nan za su faɗa malam ahmad sani fadal waɗanda suke tare da mu a nan sama akwai malam abubakar baffa akwai malam abdullahi muhammad as-salafi akwai malam aim da malam abubakar b suleiman muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a wannan zama namu abinda za a faɗa allah ya sa ya tasiri a cikin zukatanmu allah ya ba mu ikon aiki da abin da malamanmu za su gaya mana ya sa mu samu tsira akan tafarki na sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa abin magana zuwa ga shugaban zama a sheikh muhammad suleiman adam abu suleiman don ya gabatar mana da malam a wattakullah allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa mu a wannan fili domin tattaunawa akan wato dagulewan tarbiyya da taɓarɓarewan ɗabi'o'i na gari wanda tun jiya aka samu waɗansu bijiman malamai suka bujiro mana da wato sabuba da dalilai da muka samu kanmu a cikin wannan hali kuma gashi a yau alhamdulillahi Allah ya haɗa mu da babban malami namu ɗan uwa da'iya ban san me zan laƙaba masa da shi ba amma dai an ce al-ma'ruf la yu'arraf idan ka tashi kace za ka yi ta'arifin mutumin da yake mashahuri ne to sai ka shigar da shi kuma cikin duhu Sheikh Muhammad al-Awwal wanda yake ana mishi laƙabi da albani wanda daga jin laƙabin ka san kenan sunna ce ke tafiya da sawayenta domin malaman hadisi sun yi fice wajen ɗaukaka sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi sallam da kare ta daga cin mutunci ko gurwantarwa. Malaman hadisi sun yi fice wajen nanikewa sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi sallam da rike ta ko da ko sun rike ta kamar yadda za su rike garwashin wuta a azabtar da su ba su damu ba. mutukar annabi sallallahu Alaihi sallam ya tabbata ya ce kaza ko ya aikata kaza to ba ruwansu da mutane ko su aikata ko kar su aikata su suna rike da wannan
to ina mishi kyakkyawan zato yana daga cikin irin waɗannan mutane waɗanda suke binciken wato ingantattun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana bayani ne insha Allah ta'ala akan hanyoyin magance wancan dagwalin gurɓata na tarbiyya da muka samu kanmu a ciki da yake an faɗa mana menene ya gurbace sannan an faɗa mana dalilansu to ya kamata kuma a kawo maganinsu kuma zan so idan ya faɗi magungunan nasu sa'annan mu kuma mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya domin mu sa su a cikin rayuwarmu mu ga cewa za mu yi aiki da su koko ba za mu yi aiki da su ɗin ba amma ina kyautar da cewa ya kamata mu yi aiki da su saboda irin wannan laccoci an yi su da dama amma an faɗi magungunan amma an tashi a nan hall ɗin inda aka ji su a nan ake ajiye su ba ma ɗauka ɗaiɗai kun mu su ɗauka su yi amfani da shi balantana kuma a ce jama'a jama'a su ɗauka su amfana to da shike lokaci ya tafi har an shi kai goma da minti ashirin kuma goma da rabi sha ɗaya da rabi aka ce zai tsaya na kwashe minti biyar a cikin nashi saboda haka an rage masa kenan minti biyar maimakon awa ɗaya da rabi zai yi awa ɗaya da minti ashirin da biyar sa'an nan a na shauran kuma za mu duba mu gani domin a gyaggyara a ga cewa an tashi akan lokacin da aka sanya kar a maimaita abin da ya faru jiya ba tare da na cinye lokaci ba ina masa barka da zuwa ina kuwa wa dukkan shauran manyan malamai waɗanda suka rufa masa baya da waɗanda za su yi ta'aliki da waɗanda za su yi kalmomi bayan an gama duka ina musu fatan alkhairi ina cewa barkanku da zuwa kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah kare tozarta bakinka muna fata za ka karɓi amsa kuwa sa'annan ka zazzage mana dukkan abin da ka zo da shi kuma muna fata ku kuma ku ba mu aran kunnuwanku domin ku ji kuma ku amfana ina jin ni ne farkon wanda zai amfana da abin da zai faɗa insha Allah ta'ala saboda haka muna fata Allah madaukin sarki ya taimaka maka ya tabbatar da dugaduganka fal ya tafaddal shaykhna mashkuran majura
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah ya dadin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama hakikanin al'amari wannan ainihin zama wanda a sheikh abu suleiman kuma muhammad ibn suleiman yake jagorancin shi da tarayyar mata musulmi ta najeriya da aka fi sani da fanwan ta gayyata zama da na muke fatan Allah maraukakin sarki ya ƙara mishi albarka zama ne da muke fatan waɗannan fuskoki da muka haɗu a nan Allah ya haɗa mu a cikin aljanna a ranar alkiyama ya Allah muna roƙonka duk abin da yake daidai ka haɗa mu da shi a wannan wuri ya Allah abin duk da yake kuskure ne Allah ka nesanta mu daga gare shi babu shakka a tarayyar mata musulmi ta waɗannan wurare kuma abin ya zo a daidai ba don komi ba saboda yanayin da muka samu kanmu a yau yanayi ne wanda yake tarbiyya ta gurɓace tarbiyyar nan ba ta yara kaɗai ba har ta manya wanda gurɓacewar tarbiyyar manyan haƙiƙani ita ce ta kawo gurɓacewar tarbiyyar ƙananan kamar yadda mawaƙi yake cewa babban da bai da tarbiyya kullum bai gudun abin kunya idan babba ba shi da tarbiyya to zai iya yin duk wani abin kunya wanda zai rikita tarbiyyar yaro na kasabta wannan ainihin wato takarda da zan gabatar kashi biyu kashin farko ita ce a hannuna gatanan na gabatarwa da ainihin a wannan jam'iyya wadda ta gayyato wannan taro wadda abin da ke cikin wannan takarda shine ru'usul aqlab wato main point asalin manya-manyan abubuwan da na so in tattauna su ne na kawo su anan don haka a ciki na bayyana cewa ina fatar zan yi ainihin sharhinta a wurin wannan ainihin laccar insha Allah ina ganin an ɗan yi tuya an manta da albasa domin ba a sanar da kwanan wata na musulunci ba wanda shi daidai da ashirin ga watan jumadal ula hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kuma wannan ainihin zama gashi ana yin shi a ɗakin taro na gasar alƙur'ani wanda aka fi sanin shi da ɗakin taro na dr ahmad makarfi a nan kinkinau a kaduna a kuma jihar kaduna din kamar yadda sheikh suleiman ya gabatar babu shakka a jiya yan uwa daga cikin malamanmu da dama sun gabatar da bayanai dangane da gurɓacewar tarbiyya a yau abin da ake so in gabatar da bayani a kai shine yadda za a magance gurɓacewar tarbiyyar wato ina so a yi mini afuwa in yi abin da bahaushe yake kira waiwaye adan tafiya ina so in yi gini akan sabubban da nake fahimta a takaici su ne suka ainihin gurbatar da tarbiyya sa'an nan sai in dora akan abin da nake so zan yi magana na yi hasashen sabubba guda bakwai waɗanda a gurguje in na so in takaita sai in ce na farko daga cikin abubuwan da suka gurɓata tarbiyyar al'umma musamman al'ummar da ke da tarbiyya wadda Allah yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna musulmi mabiya annabawa da ke karanta littattafan da Allah ya saukar Allah madaukakin sarki ce musu yayi su yi kokari su zama masu tarbiyyar al'umma wato mu musulmi mu ne masu tarbiyyar al'ummar duniya ba dan komi ba saboda tarbiyyar da annabawa suka koya mana ta littattafan da Allah ya saukar musu shi Allah da ya saukar da littattafan sunan shi rabbu su annabawan sunan su rabbaniyuna su kuma waɗanda annabawan suke karantarwa sunan su almurabbuna wannan ya hukunta kenan wato baki ɗaya wannan addinin namu ya gini ne akan tarbiyya domin shi mahalicin sunan shi mai tarbiyya su waɗanda ya aiko sunansu masu tarbiyyantarwa su waɗanda aka yi aiken zuwa gare su sunansu masu koyan tarbiyya To abu na farko da nake fahimtar ya saka mu a cikin wannan gurɓacewar tarbiyyar ita ce, gudanuwar hukumominmu na yau tun daga na ƙasa har zuwa na sama a bisa wani tsari wanda ba shi ne tsarin da Allah ya aiko annabawa a kai ba.
wannan tsari shine yan uwanmu yan boko suke kira secular system ko secularism infisalu daula an din a ware addini daban sannan kuma harkar gudanar da ainihin jama'a da mulkin ƙasa daban malamai ba su da ta cewa game da harkar gudanarwa masu gudanarwa kuma ba su da ta cewa game da harkar addini don haka ana zaman yan marina kowa inda yake fuskanta daban wannan batarnakar ita ce batarnakar farko da ta gurɓata tarbiyya domin duk inda aka ce wannan zamantakewar aka ce wa Allah ba ruwan shi a cikin tsarinmu kada ya sa mana baki ya bari sai in mun zo ɗakin shi in ba'adi ta kama ya ce mu yi ba'adi in kabli ta kama ya ce mu yi kabli amma an shiga ofisoshi da makarantu da yanayin harkar kuɗi da siyasa da harkar gudanarwa Allah ba shi da ta cewa to wannan shine matakin farko na gurɓacewar tarbiyya saboda haka gudanuwar hukumominmu ba a bisa tsarin Allah da annabawan Allah ba to shine matakin farko na gurɓacewar tarbiyya sannan kawar da kai game da irin tsarin da magabata suka gudana wajen gabatar da tarbiyya a cikin gudanar da al'umma wannan ma wani bangare ne na daga cikin wannan dalili na farko wanda ya taimaka sannan abu na biyu gudanar da tsarin makarantunmu da manhajar karantarwa sabanin yadda ainihin Allah maɗaukakin sarki yake bukata wato makarantunmu a yau suna gudanuwa ne a wani tsari wanda ba Allah maɗaukakin sarki ya tsara ba. Na uku, gudanar da yin auratayya da zaman auren ba tare da bin tsarin Allah ba. Wannan ya taimaka wajen ɓacin tarbiyya shine yin aure ba irin yadda shari'ar musulunci ta ce ba. Zaman aure ba a irin yadda shari'ar musulunci ta ce ba. sannan na hudu gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin hukumomi da malaman kirki masu tsoron Allah da nasiha da faɗar gaskiya da kuma tsayawa akan gaskiyar wannan ya taimaka wajen al'umma ta samu kanta a cikin gurɓatar tarbiyya shine hukumomi ba su da kyakkyawar alaƙa da malamai masu yi musu nasiha da waɗanda ke faɗa musu gaskiya da waɗanda suke masu jin tsoron Allah. sannan dalili na biyar samuwar alaƙa tsakanin irin waɗannan hukumomi da muke magana da miyagun malamai 'yan duniya masu neman gina girman kansu da kuma samun kyale-kyalen duniya sannan dalili na shida gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin zamantakewar jama'a kowa ya zama mai cin gashin kanshi a tarbiyya ba ruwan wani da ɗan wani wannan ya taimaka wajen tarbiyya ta lalace shine babu ruwanka da ɗana babu ruwana da ɗanka wannan ya taimaka dangane da tarbiyya ta ɓaci abu na bakwai gurɓacewar kyakkyawar alaƙa tsakanin iyayen ‘ya'ya da hukumomin makarantu da malaman ainihin ‘ya'yayensu wato babu kyakkyawar alaƙa a tsakanin hukumar makarantar da ɗanka ko ɗanki yake malaman makarantarka babu kyakkyawar alaka tsakanin kai da su waɗannan abubuwan in na so zan iya cewa a dunkule su ne nake hasasa cewa suka rugurguza mana tsarin tarbiyyar da muke a kai domin mu musulmi jama'a mu fa ba wai lalatattu ba ne mu gyararru ne da gyaruwar Allah tarbiyyar ce ta gurɓace don haka nake ga aka kira wannan ainihin wato lacca tun farko gurɓacewar tarbiyya wato muna da tarbiyyar lalacewa ta yi ba yanzu ne ake ƙoƙarin a koya mana tarbiyyar ba mu mutane ne masu tarbiyya masu mutunci da tarbiyyar Allah to amma gurɓacewa ta yi to waɗannan abubuwan idan aka haɗa su baki ɗaya su ne nake hasasa cewa suka taimaka wajen tarbiyya ta lalace to idan na so in fara bayanin da aka neme ni in yi game da yadda za a magance gurɓacewar tarbiyya sai in ce abu na farko lalle ne hukumominmu su dawo wa tsarin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen gudanar da shugabanci da kuma gudanar da jama'a tare da waiwayen yadda magabata suka yi domin ɗaukar kyawawan darussa daga gare su wannan magana tawa abin da take hukuntawa jama'a ba daidai ba ne a ce muna musulmi mu ci gaba da bin secularism tsari na ainihin cewa babu ruwan Allah a cikin al'amarinmu wanda inda wannan ne kan darasinmu da na tsaya na tattauna mana cewa asalin fitina ce ta faru tsakanin malamai na coci-coci na catholic da makamantansu a zamun nan da a inda suka rinka hukunta malamai waɗanda suke binciken kimiyya da makamantansu in malami ya je binciko wani abu a cikin ilimin kimiyya sai catholic sai su ce ya yi ridda wannan sai ta sa malamai scientist suka rinka cewa to daga yau babu ruwansu da addini daga nan ita ma gwamnati tana cewa to ita ma babu ruwanta da su wannan shine ya kawo mana asalin abin da muka samu kanmu a ciki a duniyar yau wanda ake kiran shi infisalu daula an addini gwamnati daban addini daban babu shakka mu musulmi ne ba daidai bane mu ci gaba da gudanuwa akan irin wannan tsari jama'a ya zama kawai abin da muka tasa a gaba daga mulki sai kuɗi ya zama kamar yadda Allah yake siffanta waɗanda suka fandare wa tsarin shi da cewa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafiluna duniya dai sun santa amma babu ruwan su da lahira to lallai ne muna ba da shawara akan matakin farko shine hukumomin mu su dawo su bi tsarin Allah kuma bin tsarin Allah a wurin mu a ƙasar nan mu dai abu ne mai sauki domin an gwada ya ci su dan fodiyo sun zo su abdullahi gwandu sun yi su muhammadu bello sun yi an gani kuma sun rubuta mana duk abin da muke bukatar mu tabbata a kan shi tun daga sadda suka rubuta shi yau shekara ɗari biyu har duniya ta tashi babu abin da shehu usmanu bai rubuta ba ba abin da abdullahi gwandu da muhammadu bello waɗannan bijiman malamai mujtahidai waɗanda har yau najeriya ba ta sake ganin irinsu ba babu shakka sun yi mana abin duk da muke bukata wajen kasar mu ta tabbata a bisa tsari kuma tsarin wanda ya daidai da zamani domin tsarin gudanar da gwamnatoci irin wannan na ma'aikatu da kwamishinoni da ministoci da permanent secretaries da parastatals da sauransu tsari ne wanda yake sayyidina umar ne ya kawo shi dama ba bature ne introducing din shi ba sayyidina umar ya kawo shi malaman musulunci kuma suka zo suka haɓaka shi inna ma bature ya ara ne da ya ara sai zuba tashi tarbiyyar gurɓatacciya da kuma irin nashi tunanin aƙidar da kuma irin abubuwan da yake gani zai kawo musulunci don ya rikita a ciki har sai aka waye gari ana ganin cewa bature shine founding father na irin systems na gwamnatocin duniya da ke gudana a yau don haka hanya ta farko ita ce gwamnatocin su dawo zuwa ga addinin musulunci a ƙarƙashin wannan ina ishara zuwa ga ɗaliban ilimi su nemi littafin a sheikh naji abbantawi da a sheikh ali abbantawi wanda suka yi haɗin gwiwa suka rubuta mai suna akhbaru umar wa akhbaru abdullahi ibn umar wannan littafin yana ɗauke da labaran umar tun daga musuluntar umar har yadda umar ya gudunmawa wajen kafa tsari-tsari na Allah kuma ya aiki kowa ya rayu cikin wadata da mutunci da addini sannan kuma kowa ya rayu cikin yanci da tsaro akhbaru umar wa akhbari abdullahi ibn umar a sheikh ali da kuma a sheikh naji abbantawi su suka rubuta littafin abu na biyu da nake ga zai magance gurɓacewar tarbiyya shine a dawo da makarantunmu gudanar da tsarin manhaja mai ɗauke da ba da ilimi da tarbiyya wanda bai saba wa tsarin Allah ba a bisa sahihiyar hanya da ta dace da zamani jama'a kowa ya makarantu ya makaranta irin ta boko ko ta islamiyya ko ta allo a da ya san cewa makarantun akwai abin da baturan yau yake kira decency akwai mutunci akwai tarbiyya ni dinnan da nake magana makarantar catholic na yi primary school da ne ta catholic ce ma'ana missionary school amma in ba kai sallah ba a kan lokaci sai headmaster ku ya daka ka kuma reverend father pastor malami ne a cikin christianity kuma har gidajen iyayenmu yake bi yana tafakkudil ahwal yana bincika halinmu wane ya je makaranta allo wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza kuma makaranta ce ta mishan kuma shi dan mishan ne kuma har yau da nake maganan nan dan mishan ne amma kuma yana da irin wannan tarbiyyar to me yasa yanzu aka samu makarantunmu na firamare da makarantunmu na sakandare da jami'o'inmu ba sa sa ido game da tarbiyya da kula da halaye na gari shi yasa shiga ta sakandare kuma sai na je ne karo da wata irin rashin tarbiyya sai in ga yaro yana shan daga wiwi muke cewa a lokacin sai kuma malami sai ya kwace a hannun shi sai zazzage shi kuma shi sai karasa shanye ta babban da bai da tarbiya kullum bai gudun abin kunya ya kwace ya zazzage shi madadin ya jefar ya jawo bayanai mishi na manya ko ayoyi na malamai shi kuma ya karasa ta ya ce yana rashin kunya ai bai isa ya sha wannan ba wato su ne suka isa su sha to wannan rashin tarbiyar jama'a ina tabbatar muku da cewa fa ba wai a makarantun boko ba hatta makarantun islamiyya yau akwai irin wannan rashin tarbiyyar hatta makarantun allo yau akwai irin wannan rashin tarbiyyar kullum na faɗi duk makarantar islamiyyar da zaka je yanzu sai ka je ka samu akwai social problem tsakanin malami ko malamai da ƴan matan makarantar malam wane yana son wance shi kuma ya ce lallai ba zai batta ba kuma wani ɗalibi a ajin yana son ta yanzu akwai tarbiyya a wannan akwai mutunci a wannan to a makarantar islamiyya akwai irin wannan in ka tafi makarantun allo akwai irin waɗannan rashin tarbiyya to lallai ne a dawo da tsari na gudanar da harkar ilimi da manhajar ilimi din wadda take ɗauke da tarbiyya wannan ya hukunta kenan duk malaman da za a ɗauka a makarantu na makarantun boko da na islamiyyar da waɗanda za mu kai wa 'ya'yanmu su karantar alkur'ani sai mun tabbatar da cewa suna da kyakkyawar tarbiyya ta gari sannan gudanar da tsarin auratayya a bisa tsarin allah da annabawan shi tare da waiwayan tare da waiwayawa baya domin duban yadda magabata masu tarbiyya suka yi aure kuma suka aurar da 'ya'yansu mazansu da matansu lallai ne jama'a a dawo da tsarin auratayya irin ta musulunci kowa ya san irin yadda galibi iyayenmu da kakanninmu suka yi aure a da yanzu muna alfahari da irin wannan auren amma ba na tunanin a yanzu ‘ya'yanmu da jikokinmu za su yi alfaharin da irin hanyoyin da muke bi ake aure domin da shekara ka goma sha biyar ko sha bakwai za a kawo maka matar ‘yan shekara sha uku kana jin kunyata tana jin kunyarka haka za a zauna cikin mutunci shi yasa muka je har yau akwai wasu mata dattawa ne baba suke cewa mazajensu saboda an kai ta tana ‘yar tsukula tana kallon shi kamar baba ne ba za ta iya mu'amalan shi mu'amalan miji ba don haka maganar tsiwa babu maganar rashin kunya babu sai mutunci ba a taba jin ta tsaya a tsakar gida ta ce wallahi haka ba za ta yiwu ba kai din me da me kafi ni ba ta taba yin haka ba shi kuma bai taba tsaya mata irin haka ba zama ne na mutunci me yasa domin tun ranar da ya ganta yana so ba zai tare ta a titi ya magana da ita ba sai ya je ya samu iyayenta ko kuma ma iyayensu ne za su haɗa maganar daga sama amma kowa ya ga abin da yake faruwa a yanzu wani sai ya shekara biyu ko uku yana zance da yarinya yana ɗaukanta suna tafiya shagalin yawo sannan sai kuma magana aure ta taso a ce to a zo a yi ko kuma taɗi za a zo yanzu sai ta zo ta hau kan cinye shi ta zauna ya ɗauki hannun shi ya aza a cikin rigar nonanta ita kuma ta ɗauka ta sa a cikin ainihin wandon shi ina tarbiya haka ba za a tashi taɗin ba sai karfe sha ɗaya ko sha biyun dare sadda uban ya shigo gidan sai ce to in kun gama da ya tafi sai ki rufe kofa shi sai tafi ya kwanta ya yi rijista da gado me ake yi a can ba ruwan shi jama'a wannan yana daga abubuwan da suka gurɓata mana tarbiyya lallai ne auratayyar mu su dawo irin tsarin da ake sannan ku duba jama'a a auratayyar mu na yau ne fa za a je a kama hotel guda a cika 'yan mata da samari ana kiɗa ana rawa wai a ce ana luncheon jama'a ban taba ganin luncheon ba sai da na je jihar adamawa na je na sauka wani hotel na kwana hankali na ya tashi da daddare kiɗa ya hana ni bacci na fito na ce lafiya aka ce luncheon ake ni ba ma taɓa jin luncheon ba kalma ma ban taɓa ji ba na ce me luncheon aka ce luncheon na ce a luncheon ai kaddamarwa kenan me ake kaddamarwa yan siyasa ne na san wannan language ne na yan siyasa aka ce a biki ake yi na leƙa na ga farɗa farɗan yan mata suna rawa sun sha ado jama'a a tsakiyar samari na ce to wannan musiba ce ashe har a garin namu ma Zaria ana yi ni ban sani ba dan can ta kama na je bakunta ne kawai na sauka a hotel to in an tashi karfe nawa za a tashi za a tashi sha biyun dare za a tashi karfe ɗayan dare a nan wata za ta kwana tare da wani an je bikin aure a nan za a yi wa wata cikin da za ta haifi ɗan zina ya kamata a ji tsoron Allah wannan tsari ne bai dace da tsarin musulunci ba kuma bai dace da tsarin tarbiyya ba dole a bar shi wannan ba al'adar mu bace kuma wannan ba addinin mu bane lalle ne mu dawo mu waiwaye yaya aure yake a wurin magabata annabi ibrahim ya aura annabi ibrahim ya aurar isma'ilu ya aura isma'ilu ya aurar annabi musa ya aura ai kowa karanta kissar auren annabi musa yarinya ce ya ganta da ita da yar uwarta suna kokarin su ɗibi ruwa amma saboda maza ne a bakin rijiyar sai suka koma gefe guda da ya zo sai dube sai ce ma khatubu kuma ko kuma fa ya kuka tsaya nan sai suka ce ai ruwa ne muka zo ɗiba kuma ruwan ma larura ce ta kawo mu mahaifinmu ya tsufa ne ba don haka ba ba abin da zai kawo mu ya je buɗe musu wata rijiya ya shayar musu sai ya koma gefe guda ya zauna jin daɗin abin da ya musu suka je suka gaya mahaifinsu da suka gaya wa mahaifin sai mahaifin ya ce a je a kira shi sadda aka kira shi yana tafiya a bayanta tana tafiya a gaban shi iska ce ta ɗaga hancin zaninta sai ya ga ƙwaurinta da kuskure sai ce mata ta dawo baya shi ya wuce gaba ta ɗauki tsakuwa ta riƙe a hannunta in suna tafiya in hanya ta canza dama katte magana ta ce dama ta jefa tsakuwar dama in hanya ta koma hagu ta jefa ya gane da haka suka isa yanzu da ta ga ƙarfi da nagarta wannan wato in ta aure shi ba malalaci ba ne ba a auren malalaci yanzu kuma ta ga amana wannan in ta aure shi ba zai ci amanarta ba don haka ana komawa sai ta hikima irin ta 'yan mata sai ta ce baba ka ɗauke shi aiki mana mana a samu a rike wannan a gidan nan har dai Allah ya san yadda za a haɗa ana sanda ana ƙarfi menene kai na yawo sanda na yawo a san idda za a haɗu uban ya ɗauke shi aikin shekara takwas nan take ce wannan shekara takwas ita ce matsayin sadaki annabi Musa ya aura me yasa ba za mu yi aure irin wannan ba yanzu me yasa ba za a aure cikin mutunci ba jama'a yanzu Khadija ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallama tana so kai tsaye ta aika mishi tana so zuwa ya shawarci manyan shi da suka amince nan take aka zo aka yi aure ba tsaya bata lokaci irin wannan tada tada da ake yi ba yanzu sai a kai shekara uku shekara hudu ana neman aure ta isa aure ya isa aure wai sai a ce ba a shirya ba me ba a shirya ba sai ka kasa gane oho ba a shirya gado da katifa da kaza ba babu inda a shari'ar musulunci aka ce kai za ka yi wa yarka waɗannan abubuwan kai miji kai za ka biya sadaki a ɗaura maka aure a baka mata ka je abin da ya sauƙaƙa kwanta amma an ce akwai wasu irin abubuwa da aka sharɗanta ana so a yi gasa da zamani to kafin a cika wannan gasar da zamanin kuma sai a lalace Sa'id ibn al-Musayyib ya aurar da ‘yar shi ga almajirin shi kafir, a rana ɗaya aka yi auren a rana ɗaya aka tare, me yasa ba za mu dubi irin irin waɗannan abubuwan ba. Ummu Sulaimin ta ga sahadi Abu Talha tana son shi a lokacin bai musulunta ba, da ya ce mata yana son ta sai ta ce ina aure zai yi tsakanin ita musulma shi ba musulmi ba. sai fahimci cewa a dan dai ta ga bai da kuɗi ne sai ta ce wallahi ba abin da take nufi ba kenan ai da ma zai musulunta ko ko ba za ta karba ba yana musulunta ko sai aka daura aure Allah ya albarkaci wannan auren da zurriya tayyiba mai ba da labarin wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi yace sai da ya ga cewa dan da ummu Sulaimin ta haifa ya haifi ƴaƴa goma mahaddata alqur'ani basu balaga ba ‘ya'ya goma jikan auren ya haifa wadda yake sun haddace ƙur'ani ba su balaga ba to lallai ne in dai muna son a samu haske a cikin aure da zurriya ta gari mai tarbiyya da kyakkyawan ƙarshe sai an bi tsarin Allah a ciki sannan abu na hudu kyautata dangantaka a tsakanin hukumomi da malaman kirki malaman tarbiyya masu tsoron Allah masu ba da shawarwari nagari da nasiha da bayyana gaskiya da kuma tsayawa akan gaskiyar ba tare da tsoron me za su rasa na girman duniya ko kyale-kyalenta ba lallai ne hukumominmu su dawo su kyautata alaƙa tsakaninsu da malamai waɗanda suke malaman kirki waɗanda za su rinka ba su shawarwari waɗanda za su rinka nusar da su akan ga abin da ya kamata a yi kaza bai kamata a yi shi ba wanda wannan ba zai sa su ji tsoron ai in na faɗi kaza ni kuma zan rasa kaza ba abin da suke so kawai al'umma ta gyaru ƙasa ta ci gaba tarbiyya ta tabbata to lalle ne a samu alaƙa da ire-iren waɗannan malaman sannan abu na biyar wanda yake akasin haka shine lalle ne hukumomi su nisanci malamai 'yan duniya masu neman girma da kyale-kyalenta a ƙarƙashin wannan ne sai na ce ina ishara a duba littafin Muhammadu Bello dan gidan Shehu Usmanu dan Fodiyo to amma ba a duba din ba kadai da yake wannan littafin na ɗaya daga cikin littafan da nake aikin haƙƙaƙa su waɗanda zan watsa su akan duniyar ainihin gizo ta internet shi yasa sai ne kokarin nazo da littafin nake so sadara biyu ce zuwa uku in karanta mana ita akan menene Bello yake cewa wannan littafi sunan shi usulus siyasa the principles of leadership or the principle of politics babban malami malam shehu ya musa tsohon principal na UPE zaria Allah ya gafarta mai ya fassara wannan littafi da harshen turanci wannan littafin Bello ya rubuta shi ne kamar matsayin wasiƙa zuwa ga sarkin katsina na zamanin shi da aka naɗa shi ya zama sarkin katsina sai ya aiko Bello cewa don Allah ka rubuta min littafi wanda zai bani shawarorin yaya kamata in yi shugabanci sunan wannan sarki umarun dallaje dalla da kanshi ya faɗa a cikin muƙaddimar littafin nan to gashi ya ce al'aslu salif ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idojin shugabanci an ya kuna al'imamu awil amiru awil wali ya abadan ila ulama iddini ya ce lallai ne shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ya rinka buri yana ainihin sha'awa har abadan abidina zuwa ga malamai na addini wa ya harusu ala istima'i nushihim ya kuma rinka kwaɗayin sauraren nasihar su lahu wadda za su yi mishi wa an ya hazara min ulama isu'i lallai ne shugaban ƙasa ko gwamna ko ciyaman ko mai mulki ya yi taka tsantsan da miyagun malamai allazina ya harusuna ala duniya waɗanda ke kwaɗayin duniya fa innahum bella yace domin su irin waɗannan malamai 'yan duniya yusnuna alaika za su yi ta yabanka ne wa yu'azzizuka za su yi ta kambama ka wa yatlubuna ridaka za su yi ta neman su faranta maka rai ne fam allima fi aidika saboda kwaɗayin abin da ke hannunka min khabisil hutami na ƙazantar duniya wa nasilil haram da kuma ainihin burbushin haram li yahsulu minhu shay'an bil makri wal hiyal dan su samu wannan abin duniya ta hanyar buwayau da za su yi da kuma damfara irin tasu sai ce wal alimu salih malami na gari huwa allazi la yatma'u fi ma indaka min al mali shine baya kwadayin dukiyarka wa yansahuka min al wa'azi kuma zai rinka ainihin wato yi maka ainihin nasiha da wa'azi wal maqal kuma yana gaya maka zantuttukan gaskiya wannan takaitaccen bayanin abin da Bello ya faɗi ne na karanto mana daga cikin wannan littafin to lalle ne masu mulkin mu su guji ire-iren waɗannan malamai jama'a waɗanda kawai al'amari ya al'amari sai ce a a ba da kujeru ne guda ɗari hudu ko ɗari biyar a tafi aje umara aje a yi addu'a waɗannan kuɗaɗen aka yi amfani da su ‘ya'ya nawa za a gyara tarbiyyarsu yanzu gobe litinin ‘ya'ya nawa ne za su fito za su tafi talla saboda an kasa biya musu naira ɗari hudu da naira ashirin kuɗin makaranta to kujerar umara guda ɗaya za ta biya wa yara guda talatin ko hamsin ko ɗari kudin makaranta a tsaya a yi addu'a a masallacin nan mana Allah ba zai karba ba ne? in ba zai karba ba don me yake sallah azhar a nan a ce sai an je makka a sallah azhar mana ba ma shakka dangane da cewa akwai falala addu'a a wuri mai daraja akwai kuma falala addu'a a ranaku masu daraja amma fa kullum a musulunci ana duba al'aulawiyat ne menene priorities menene yafi muhimmanci to dukkan malaman da suke miyagun malamai ne su ne 'yan gina kansu da 'yan gina duniya babu ruwansu da ginin al'umma babu ruwansu da tarbiyya ta lalace to lallai ne masu mulki su guji waɗannan sannan na shida jama'a su dawo da kyakkyawar alaƙar zaman tare a tsakaninsu da taimakawa juna wajen tarbiyya tare da neman baiwa juna shawara da kuma ainihin cikakken iko na tsawatarwa a tsakanin iyayen juna ma'anar wannan magana ita ce da mun taso mun ga cewa uban kowa a anguwarku ubanka ne a aikace da a shawarce dan in aka tashi wa yaron shi kaciya sai dubi 'ya'yan anguwar duk da suka dace a yi musu kaciya kawai sai tattaro su sai a yi musu kaciya in aka tashi ɗinkin sallah sai wa duk yaran anguwar ɗinkin sallah in ya tashi faɗin magana yadda zai faɗa wa ɗan shi haka zai faɗa wa ɗan makwabci yadda ɗan makwabci yake tsoron mahaifin shi haka yake tsoron ainihin makwabcin mahaifin shi lalle ne mu dawo da wannan jama'a ku duba wannan damejin da muka yi wa kanmu muka watsar da tarbiyya muka watsar da girman makwabtanmu sai 'ya'yan namu suka zama mu ma ba su ganin girman mu dan da idan ka ga abokin babanka ko makwabcin babanka da kaya zaka ruga da gudu ka karba yanzu ba ba makwabcin baban naka shi uban naka yanzu ka hange shi da kaya sai ka kauce saboda kaya aski kaya kwaskwas in ka ɗauki kaya kai zai lalace saboda haka sai ka ce ga akwati nan ya to wai uban shi ne akwati wai dan akwatin an ɗora kaya wai matsala ne wato dameji ne sai ya kira uban da akwati da ya ce kai gayu ga akwati nan wai uban shi kenan sai ya waske sakamakon lalata tarbiyyar junanmu da muka yi sai abin ya backfiring ya bugo kanmu mu ma 'ya'yan ba su ganin girman mu to ina ba da shawara a dawo da irin wannan jama'a iyayenmu su dawo su rinka kiran taro a masallatan anguwa ko gidajen limamai ko dagatai ko hakimai akan yaya za a yi a dawo da tarbiyya yadda za a gyara al'umma jama'a amma wannan ci gaba da zama ainihin da ake kowa yana zaman kanshi wallahi babu inda zai kai mu jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan shawara ta bakwai a dawo da kyakkyawar alaka ta taimaka wa juna da shawarwari da aiki tare a tsakanin makarantun ilmomin rayuwa da na addini da iyayen yaya lallai makaranta wurin tarbiyya ce kuma lallai gida wurin tarbiyya ne lallai yanayin zamantakewa tare ma wurin tarbiyya ne amma fa idan ba a haɗa kai gaba ɗaya ba aikin ba zai yiwu ba yau da yawancin iyaye sun dogara da cewa suka tura 'ya'yansu makaranta shikenan sun yi tarbiyya wannan bai isar ba lallai ne ka je ka san wane ne malamin ɗanka lallai ne ki san cewa waye malamin yarki wa yake kaza yaya ina yarki take kaza ina ƴaƴanki suke kaza su wane ne kawayenta da su wane ne take shawara su wane ne take kwaikwayo duk lallai ne a irin wannan dan a kyautata alaka tsakanin malamai da iyaye a ƙarƙashin wannan uba ya fahimci ko uwa ta fahimci cewa malamin ɗana ko malamar ƴata ba maƙiyata bace ba maƙiyar ƴaƴana bace ita kuma malama ko malami ya fahimci cewa wannan yaron ɗana ne ba abokin gabata ba ne don haka duk abin da zai mishi zai mishi ne a matsayin ‘ya'ya da iyaye shi yasa za ku ga da yawa yanzu sai ku ga manya-manyan mutane suna komawa suna girmama malaman da suka yi tarbiyyarsu a makarantun firamare da sakandare to amma yanzu yaro nawa ne dambe da malamin shi a sakandaren yanzu ko a firamaren yanzu yaro nawa ne yanzu aka hore shi uwar shi ta taso ta je ta ɗauro hijabi ta ɗaura kwankwason ta ce wallahi ba za ta yadda ba in dai akan mutuncin ƴaƴanta ne to ina karatu zai yi albarka bayan ga fiyayyen halitta za a koya mai aya biyar amma yace faghabbani hatta balaga minnal jahad annabi aya biyar mala'ika zai koya mai yace sai da mala'ika ya shaƙe shi yace sai da ya ji har ya galabaita amma da ya sake shi bai koya mai karatun ba sai ya ce yayi sai da ya shaƙe shi so uku yanzu ba malamin maths ne ko physics ba malamin qur'ani ne ko malamin allo ba fa wannan mala'ika ne ya shaƙe annabi sallallahu alaihi wasallama shin shi annabi tashi uwar ba ta san shi ne da ta sallama shi zuwa ga malamin shi bala tana san shi saboda haka lallai ne mu dawo da kyakkyawar alaka tsakaninmu da malaman 'ya'yanmu lallai ne kuma su malamai su san cewa waɗannan 'ya'ya ba abokan gabansu ba ne sannan shawara ta ta takwas ita ce malamai da dattawa da masu iko da ke kusa da jama'a a dawo musu da cikakken ikon da suke da shi domin tsawatarwa da kuma nuna kyakkyawar tarbiyya a makarantu da tsarin zamantakewar tare abinda wannan magana tawa take nufi jama'a mu mun tashi cikin dattawa ne ba mu tashi cikin mutanen banza ba iyayen mu mun tashi mun gansu dattawa daga tan mu dattawa hakimai dattawa limamai dattawa kowa zai tsawatar maka a anguwa saboda haka sai zama tarbiyyar ka an rike ta malaman ka mutanen kirki iyayen ka mutanen kirki dattawan anguwa mutanen kirki wannan sai ya rike mana tarbiyya jama'a da aka watsa wannan aka raba kansu ya zama kansu ba a haɗe yake ba ba sa aiki tare shikenan sai kowa ya zan yana ganin barnar amma ba shi da damar yi wani abu amma jama'a ni na ga wani kyakkyawan misali a jami'ar maiduguri limamin jami'ar maiduguri a sheikh gwani gabciya da aka ba shi kyakkyawan mutunci da daraja da iko ku je ku ga 'ya'yanku da kuke turawa university maiduguri mu'amalantarsu yake kamar 'ya'yan shi na cikin shi kowaye kai a university maiduguri gabciya zai aika maka ka zo in ka zo zama ma in kai na rashin ladabi sai ya ce ba haka ake zama gaban manya ba ya yi maka ladabi ya yi maka nasiha ya jawo maka aya sai ce to na sa maka littafi gashi gobe ka fara zuwa karatu yara nawa ne graduate na maiduguri suna ganin gwani gabci ya uba ne saboda ya yi musu aikin uba to amma me yasa saboda hukumar makaranta da jama'ar gari ba su kware mishi baya ba an ba shi goyon baya shi yasa ya samu wannan darajar dan in ya hukunta dan kan ka je ka ce goni gabce ya matsa mini sai ya ce ba ubanka bane ba malamin ka bane za ka rashin kunya ne tafi ka je ka tuba ma a wurin shi to sai ya zama babu yadda yaro zai sai ku ga yara suna samun kyakkyawar tarbiyya to muna fatan dattawan mu da hakiman mu da dagatai da malamai da limamai a ba su wannan darajar a ba su wannan goyon bayan domin fa'ida za ta dawo gare mu ne gaba daya sannan na tara rufe wuraren barna da shashanci da lalata na sarari da na ɓoye har ma da kafofin yada labarai kamar gidajen silma jama'a gidan silma wuri ne na ɓata tarbiya ba ma kallon silmar ba kawai domin akwai ɓarnace-ɓarnacen da ke faruwa a gidajen silma da wuraren gidajen silma ɗin akwai yaran da a nan suke koyo neman karuwai neman mata akwai yaran da nan suke koyo shaye-shaye akwai yaran da a nan zai je koyo fashi akwai yaran da nan zai je koyo barna iri-iri to lallai a rufe ire-iren waɗannan gidaje da kuma gidajen kallon bidiyo jama'a wata ƙaramar fitina ce amma babba waɗannan gidaje na kallon bidiyo wanda suke zuwa DPO yana ba su rijista ya nemi su izini wallahi barna ce lallai a rufe su babu dalilin da za a ce karfe takwas na dare zuwa karfe goma na dare ga wani ya je ya kunna janareta yana kunna yara bidiyo ko yana kunna musu dish ko kuma yana kama musu tashoshin kwallo suna kallo waɗannan wurare lallai ne a ainihin rufe su sannan wuraren bayar da haya na fina-finan kasusuwan bidiyo waɗannan wuraren su ma duk a rufe su wuraren barna ne sannan kuma wuraren lalata irin gamjiget da ke nan garin kaduna jama'a ya kamata a rufe gamjiget ba don komi ba saboda ta zama daba ce daba ce ta taɓarɓarewar tarbiyya da kuma wurin da ake ɓata 'ya'yan jama'a mazansu da matansu wuri ne wanda ya zama barna na faruwa kuma sai a zo ana tambayar malamai an yi fyaɗen yarinya a gamji gate sai a zo ana cewa malamai ina hukuncin fyaɗe a wadda ake tambayar hukuncin fyaɗen ta wadda aka yi mata a masallaci amma wadda aka yi mata a gamji gate dama gamji gate ta je kuma ina ga yana daga cikin wulakanci da kaskanci da aka sa a wurin gamji gate ma tun da barna ake don mu in aka ce gamji a nan arewa sardauna muke fahimta wato wani nickname ne wani lakabi ne na sardauna to bai kamata a ce kamata ya gamji a ce wuri ne wanda za a je a ga mutanen kirki na haduwa suna tattaunawa ko ana yin wasu abubuwan alkhairi ba ana yin ainihin alfasha ba don haka kira muke yi da murya ta nasiha akan cewa hukumomin mu su ji tsoro Allah ire-iren waɗannan wuraren da makamantansu suna nan da yawa a ƙasashenmu to a rufe su sannan a sa ido game da waɗannan ‘ya'ya waɗanda suke shiga ƙungiyoyin drama waɗannan ‘ya'ya yau sun zama annoba sun zama alkaba'i da dai da farko da suka fara cewa suke wai suna faɗakar da al'umma ni ban ga yadda yake ɗan drama zai faɗakar da al'ummar da malamin wa'azi bai faɗakar ba wanda shi fitsararre ne amma zai faɗakar to waɗannan a sa ido game da irin kai da komowarsu jama'a ba don komi ba saboda waɗannan sharri da ɓarna suke kawowa ba mu da dalili akan cewa wai a bari sai sun yi wani fim na barna sannan a kama su a'a tun farko babu dalili aka ai kowa ya san mun tashi muna kallon decent drama irin ta su dan wanzan daga Sokoto da su Kasimu Yaro daga nan Kaduna ba wanda zai ce wannan dramar bai fa'idantu da darasi ba kai ko draman nan da ake sawa ta wannan menene wannan bai raba nan wane ne ne baban mulika ko ai akwai level na decency a ciki zaka ga akwai akalla zaka iya cewa akwai entertainment a ciki amma fitsara irin ta waɗannan ƴaƴan kanon nan da suke yi jama'a kaga farɗa farɗan ƴan mata suna rawa da katon saurayi a tsakiyarsu wai kuma wanda aka taba su sai suka ce wai wannan suna promoting wai al'adun wasu kabilu ne a Najeriya da aka tashi sai suka yi mana wulakanci sai suka ce wai mu fulani suke kwaikwayo wai mu fulani muna rawa da yan mata dan a ina kuwa karanta dan hodiyo yana rawa da yan mata an ba shigantaka ba wannan ya shigantaka ce jama'a wannan wulakanci ne ai in ma an samu wasu fulani da ke rawa da 'yan mata to ko karanta littattafan dan fudu za ku ji yayi magana akan haramcin wannan kuwa ku karanta ainihin irshadul ikhwan ila hukumi khurujin niswan sai da dan fudu ya bayyana duk inda ya halatta da inda bai halatta ya mace ta fita ba sai da dan fudu ya littattafai guda biyar dangane da tsare mutuncin mata akan haka a ina aka samu ire-iren waɗannan abubuwan lalle ne muna kira zuwa ga hukumomi akan a sa ido game da 'yan draman nan ba don kuma ba sharri suke kawowa da barna Allah ya kiyaye ku duba kasar indiya jama'a sun yi fim ne a lokacin larura fa yanzu indiyoyi ba sa promoting fim a 1960s 70s zuwa farko-farkon 80 suka rinka yin fim saboda ita ce hanyar da suke samun kuɗi amma lokacin da Allah ya kawo ilimin computer science sai suka haɓaka harkar computer yanzu kasar indiya tana daga cikin kasashe in ba ta fi kowace ba bayan kasar turai wajen software developing yawa su zauna su tsara kaza su ‘ya'yansu sun shiga sun fita sun yi karatu littafi yanzu da za mu saye shi naira dubu goma sha bakwai sai indiyoyi sai su ɗauki littafin sai su je sai su tsara shi sai zama naira dubu uku abin da ke cikin american edition din shi ke cikin wannan indian edition din kuma duk sakon ɗaya ne tare da software shi da komai yanzu ya zama babbar hanyar da suke samun kuɗin shiga ita ce me ita ce harkar kwamfuta babu malamin da zai ce maka harkar kwamfuta ba ta halatta ba ka zama kwamfuta injiniya hardware injiniya ko ka zama software developer ko me yasa ba za mu kawo irin wannan ba me yasa ba a ce wai ha ana alfahari wai sai a ce dan drama nan fa daga ganshi ba dan iska bane dan yana da digiri sai na ce ai ba ku san ma'anar digiri ba ai professors din digiri kirari suke mai suke cewa degree is for character and learning duk wanda yake da digiri ya kamata a ganshi na tsatse kuma ya kamata a sami ilimi tattare da shi yaushe za a ce mutum musulmi a cikin iyaye da kakanni yana rike 'yan mata yana rawa ana yadawa kuma ana cewa shine gwarzon shekara kuma wace yana da digiri ai digirin shi ya zube jama'a saboda haka lallai ne a sa ido dangane da ire-iren waɗannan abubuwa sannan muna kira zuwa ga iyaye su rinka yi wa 'ya'ya tarbiyya da wuri domin su tashi su ginu akan wannan tarbiyya kuma su girma su saba da ita dan bahaushe ya ce ice tun yana ɗanye ake lankwasa shi wallahi wasu iyayen jama'a ba sa tarbiyyar ne sai ɗan ya fanɗare sai a ce za a dage shi ko za a zage shi amma tun yana ƙarami ya kamata a fara tarbiyya don haka tarbiyyar wuri ta fi faɗa ko duka bayan ya girma don ɗa nawa ne uban zai dake shi shi ma sai miƙe ko kuma ya riƙe bulalar don ya fi uban ƙarfi don haka muna kira zuwa ga iyaye a bada muhimmanci game da tarbiyyar wuri sannan a ƙarƙashin wannan to babu shakka idan har ana son wannan tarbiyyar wuri ta tabbata jama'a sai an hana talla domin babu shakka talla